saboda haka gwargwadon nasibinka a ƙur'ani gwargwadon ɗaukakarka gwargwadon rabonka a ƙur'ani gwargwadon gwanintarka shi yasa in ka san ƙur'ani komai sai maka sauki yanzu an gano in kana son yaron kai iya kimiyya fara koya mai ƙur'ani in kana so ya iya kanikanci fara koya mai ƙur'ani in kana so ya zama lauya ne fara koya mai ƙur'ani duk abin da kake so ya in kana so ya zan gogaggen ɗan kasuwa na ji da faɗi fara koya mai ƙur'ani koya mai ƙur'ani sai ƙur'ani ya koya mashi komai da komai haka ɗaukaka la'aliyun haki saboda haka gwargwadon rabonka a cikin ƙur'ani gwargwadon ɗaukakar da kake samu Allah